excuse excuse bata nan excuse wani sabon salo ne haka. sabon salo ka zo Sabon salo a gidan nan ina gaya miki na bude sabon salo. Ta wannan ki To sanin da zuwa Yawwa yawwa sanin Hmm. yawa yawa yawa yawa tukuna dai ya tuka da abincin nan dai tukuna zo zauna ki yawa barka da ya gina. yara na ya kokari lafiya kalau ina yaran nan ya fita kasan ba zama Allah sarki mm, to yanzu na zo da sabon salo ne mun daɗe mana rayuwa cikin wahala Ka sha mun fara tsufa ba mu san jin daɗin duniya ba daga yanzu rayuwar tura za mu kare, za mu cigaba da yi ba za mu ringa yin rayuwa irin na hausawa ba rayuwar hausawa wahala ake yi yanzu na farko abin da za a fara idan zan fita aiki na gari ya waye za ki rungume ni sannan in na dawo za ki rungume ni kina bi? yawwa rayuwar da zamu malam tsofai tsofai kuma runguma kuma da iri haramun ne ni ba mijin ki ba gani ma sai mana dariya ai ni ba mijin ki bane kan Allah ni da zaka ya miki kallon rayuwar da zamu yanzu tashi ki ki abinci na tun yanzu a fara rayuwar ma tashi oh, tashi ki ne ki oh, malam ya mu da sabon salo ni wallahi da ma sani ma bature aka haifo goni ma malam wallahi da an sani wallahi da an sani ba ka sake wa tuwo suna malam ka dinga tara yawan malam kai kenan ba wani jin daɗi ba haushe ba haushe da ka je ka matan ka ma ka ɗora mata hannuwa ka da kana tafiya ya dinga ce maka a dinga kallon ka ai gara kawai mu koma rayuwar turawa kawai hmm? ka zo da sabon abu ware ma kuwa yawwa kin zo da cokula guda biyu ko zo da cokula guda biyu ya zan yi ake soyayya na abincin ta cokula yawwa ko kefa mai da yaji cika mana mai da yaji ne na ga a ci a marmari ne malam a sha'awa kuma gashi ko irin ganyen na turawa ma baki samu na ba dan baba ma na man kaga ya fita bai zo ya siyo ba sai dai in ya dawo kuma kin san fa turawa fa in suna ta abinci ba su cinyewa duka ko da ba za ka koshi ba aka yi duka kaɗan rage ɗan kaɗan. A'a malam ni dai ban ƙoshi ba zan cinye. A kan me? Ina a sa cin na ƙauye. Na ƙarshen ya fi lada kai fa malami ne. Sai ba za ki gane wani. Ba za ki gane wani. To ma ɗayan nan lada gare shi. Ya ba ki ja wancan ya fi daɗi ba. Na iya kazo da sabon abu. Hmm? To, wani gefa. A malam ya zo da sabon abu ya zan yi yara su gani su mana dariya. Ah, ikon Allah, gotai gotai. To Dan baba ma dariya zai mana. Ya ne ne ba. Ya ne ne ba. Da mun ba batu da shi ma fari. kai za ki gani. To yanzu ya za a yi da ruwan sai abin da ka ce. Ni dai makoshin wallahi sha ruwa. Malai yanzu ya za a yi da ruwan sai abin da ka ce ai. Da ko gomin kirkin mu ya ka. Ko da mijin kai ka maka wani sabon salo. Haramun ne? To ya zan yi? Rike mun shi haka. To. Inda dai muke gani a TV. Oh, ikon Allah. kin ji sai wani kwalkwal Allah ya kawo mu a hankali ake sa ruwa kuma da mu bakaken fata fa ina zami na sa to yana kwaikwayo ai gidan mu na gado baka dai kushi ba a takaice ani da ya ishe ni a ai fa sai kin kara Ina oh. mm, koshi ma zubar to samu wani salo ne a baka abinci a baki ko da ma bata koshi ba haka za a bar shi haka nan saboda turawa suka ci abinci ba su yawa duka ana barin wani abu da wani sabon sadlo wani bakon za ba in ya zo a zubar da shi a bola subhanallah alhamdulillah wala ila illallah muhammadu rasulullah sallallahu na da abin malamin cika aura ba ta yi da yanzu ba ƙara ke mutu ba da kin ce mun arne malam ya zan yi in dan baba ya zo ya ci sauran a'a ban yadda ba sashi a nan je shi a nan ba zai ci ba zai ci zai ci raguwa ba ya na iya ina ƙara tuna miki fa in zan fita da safe za ki rungume ni ki ce i love you sannan yaron nan ma ba zai ringa ce mun baba ba me zai ce maka kuma dadi dadi eh dadi dadi Allah na gode maka Sai kuma zai ringa ce miki momi ni kuma ya ringa ce miki madam to ko dai da bai za mu koma mala da bai da bai za to nan ne kasan abin nan din to dai za ai matsalan in aka je yin passport fuskan ki ba zai dauka bane me ya hana a ah, ina amin ne ko kin yi turanci a'a koya ake sai ka sani a makaranta tab bi jan ha wurin yawa sai bude min aji dan baba na aji ni ma ina cewa ti zo nan me nake nufi to ina ai sai ka fassara min ka rika ma koya min a gida to yanzu ma gashi na fara koya miki rayuwar turawan kin zo kina kina ta wani surkulle kina ta wani surkulle wannan kayan ma da kika sa daga yau kananan kara ki sadan siyo miki wando da siket da irin abaya din nan shi zaki rinka sawa to a turawa da laraba ke sa abaya ai eh ba komai ba komai laraba ake sa a baya ba komai kin san askirin Kara faɗa in ji? Askirin. Kira kin fara biyu. Tun da muke da ke yau shekarar mu sau da wani abu da aure. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salamu. Kuka salam. A dan baba ka dawo lafiya. Lafiya ro dan albarka. Lafiya ka dawo. Sonan ka zo na dan baba. Sannu da zuwa. Sannu in ma ka ce. ka shiga ne shiru dan baba. ikon Allah. Yanzu kana Da ni da mamanka gidan nan ma dai gaba ɗaya dai ba wai ni da mamanka ba. Mun koma yin rayuwar turawa. Kana ji? Kana ji ko? Ka sake ƙara ce min baba, in ka ƙara ce min baba wallahi ka na uban karanci, ka ji ko? Da. Daga yau suna na dadi. Canji. Dadi. Yawwa. Wancan kuma momi. Momi yawwa haka da kan ce mamanka. Ni ka ce mun dadi, idan ka ce mata momi. Kana ji ko? yawwa dan baba mun koma turai ya fa yau fa yake cika shekara uku haba yau shekara ki uku a duniya masha Allah yau na maka murnan bane tashi yaro ka ji alhamdulillah zo happy birthday sai ana ina kuwa Happy birthday! inna lillahi ka kai hauka ne ah. Ah, malam ba lafiya happy birthday haka haka turan suke yi malam kwaye mako happy birthday a ah, ni ba ni dana zo nan mu je happy birthday da lafiya hauka ake yi happy birthday